VOA. Har yanzu muna kan maudu'inmu na gyara kundin tsarin mulkin Najeriya, inda aka samu jihohi uku ne kacal suka amince daga arewa, sannan aka samu jihohi takwas daga kudu da gabashin ƙasar. Yau, za mu tashi ne inda Sa'idu Samba Kaftan yake bayani akan karewa yara haƙoƙinsu. Sa'idu gare ka. Duk al'umman da ta ginu babu ilimi wallahi raunaniya al'umma ce. Saboda haka arewacin Najeriya dole Najeriya ta alfahari da mutanen arewa domin ta kafa turba mai kyau a Najeriya wanda ba za a taɓa manta irin su Saddauna su ta faɓalewa ba. To bai yiwuwa kai da kake mutumin kirki ka waye gari ka dawo mutumin banza. Mutumin da yake mutumin kirki ya za a yi a ce al'adansa ya lalace in ba da yaddan wasu ake irin wannan abun ba. Ina al'umma za ta yi rayu ta zama mutumiyar kirki ba tare da ilimi yanzu ni idan ni na zama kinnafa yanzu aka kashe ni. Shin 'ya'yana su ma kinnafa kidnappers ne ko kuma su ma masu laifi ne wa'annan tarin yaran da kake ganin su a arewacin Najeriya gwamnatin Najeriya suna da yancin a kare musu yancin su a Najeriya amma an bar su cikin wahala tsawon shekara goma sha uku yanzu suna nan a wahala ba makaranta ba karatu babu abinci babu yunwa da kake kallo yunwa yana sa ta'addanci yunwa yana sa laifi an bar su ba ilimi ba kulawa ba lafiya babu komai saboda haka wannan abun ya kamata sarakunan arewa malaman arewa masu mulkin arewa masu ilimin arewa da duk wanda ka sani wanda yake da ruwa da tsaki a arewacin najeriya gara dogon baccin da kowa ya bude idan sai gane gari ya waye masa cewa shekaru masu zuwa ni mai magana nan mai yiwa bana rayuwa lokacin shekaru masu zuwa masifar da za ta biyo su ta fi na kidnapper zabo ko haramu domin wa'annan yaran da suke tasowa ba galihu daga maraici abu uku zuwa hudu na taruwa kan yaro kwaya daya babu uwa ba uba daga maraici sai ya tsalle ya zama mara galihu yana cikin maraici ba uwa ba uba sai zama mara gawo ya zama na garan ba a layi yana tsance tsance yana yawo kaga abu biyu uku ba ilimi ba mai cewa bari ba mai cewa yi saboda haka ka je ka ga inda yara suke fama abu da sa dauko na magana wa'innan kokuwar da ake ta yi na yin yan sandan jihohi sannan kuma da kokuwar neman takarkaru da ake ta yi da maganan majalisu da ake yi ni a na da nake zaune bai amfanar da ni wani abu ba domin wa'inda zai amfane su ba sa sanin ana yin wannan abun ya zama dole al'umman arewacin Najeriya ba wai san kai nake ba nake ware arewa domin Hausa sun ce idan zaka sabi zafin wuta to tambi tsere domin tsere ke jikin wuta shi ke jin zafin wuta yanzu rashin tsaro da rashin ilimi shi yake tattare da 'yan arewa saboda haka duk wanda zai zo neman takara ya kamata al'umma su zama kasi magana baki da baki da shi a yi rubutu bisa ka'ida ko da kotu a shigar me za ka mana dole ne a fuskanci ilimi ba al'umma za ta zauna babu ilimi 'yan takarkarun nan ba wai yawon ba ban za su dinga yi suna zuwa wajen mutane ba abinda ake magana shekara sittin baya su zo suna maimaita shi yanzu ilimin ma da ake magana tsohon yayin ma a jaddada shi bai jaddadu ba wanda duniya yanzu ta koma ilimin zamani ake ma mu tsohon ilimin ma yanzu an ce an rantse da Allah ba za a yi ba tunda za a je makarantu gidaje a kwashe yara saboda haka yan sandan jihohi kuma in dai har za a taba yin dan sanda irin su Abba Kyari wanda yake kama yan ta'addar da du muke gani wanda ake nema a shafa musu mai a musu gata muna kallon mutane yan ta'adda da laifukan da suke kuma dan sanda irin wannan da yake kokari har aka samu IRT team irin wannan yan sanda me yasa to ba za a inganta yan sandan Najeriya a samar musu da kayayyaki wa'incan mutanen da ake tserewa ake tafiya wajen su su wa'innan turawan fa ba aljanu bane su mutane ne irin su irin mu kawai farin fata ne kuma ilimin ba sun fi mu ba saboda haka abin da muke kallo shine cin hanci da rashawa suka kauda to tambayar da zan yi shine na farko wa'innan yaran da suke zaune a arewacin Najeriya menene mafita a tattare da su barin su da aka yi a watsi babu ilimi babu kulawa gwamnati bata waiwaye su ta duba menene za a musu ba Jama'a assalamu alaikum sunana Saminu Dauda mabucin sauraron muryar Amurka. Inda muka taru a nan abin da ake tattaunawa Allah ya sa ya amfani mu kuma ya amfani kasar Najeriya baki daya. Na farko maganan 'yan sanda na jihohi a gaskiya ni ba na goyon bayan wannan. Kuma za a yi shi ba yanzu ba. Idan aka ce za a yi wannan abu yanzu to gwamna zai yi abin da ya ga dama. Haka bangaren shari'a. A yanzu ma ga maganan a ba local government kudaden su ma ya gagara mutumin da zai shekara hudu ko shekara takwas in ba son kai ba ya abin da zai amfani jama'a ba zai bari a yi ba sannan kuma maganan rushe 'yan majalisa wato sanada ni ina goyon bayan yadda za a hada su wuri guda amma tambayar da zai a kai a nan menene mafita ta ina za a bi sannan kuma ina goyon bayan a kafa kungiyoyi na arewa wanda za su dinga tunkarin wayannan mutanen abubuwan da ya kamata su dinga wa talakawa kungiyoyi wanda yake ba ruwansu da siyasa ba ruwansu da addini arewa suka sani najeriya suka sani kuma a gaskiya kamar da ya faɗa wanda ya magana ƙarshe halin da muke ciki sai mun koma ga Allah duk abin da za a yi a ƙasar nan mun kauce wa ubangiji sai mun koma ga Allah da fatan ubangiji Allah ya sa mu gane Allah kuma ya sa mu koma kan hanyar da za mu ceci ƙasar nan baki ɗaya Allah ya sa mu dace ta gana cikin masha Allah. Sai za mu ci wajen shi Right Honorable ino Garba ya ba da amsan da ta shafi tambayoyin da aka yi masa ina jin sabo imamu gasho ne sai mamu Balaraba ko ina jin ya shafi shi barista mai nasara ne. eh bari mu fara daga nan Allah da yana jin mun ba da amsoshi ba wani abu to alhamdulillah tambayar da shi dan waye kan magana menene alfanu ko menene mahanga na state police state police kamar yadda last mai magana ya magana a ƙasa irin wannan ta Najeriya a yanzu yana da fuskoki da dama wanda shi yasa masu dogon hange da dogon lissafi suke tsoronsa suna ga kamar idan aka same shi zai ba da wani ba zai buɗe wata kofa da demokaradiyyar ma za a dakushe ta za a rasa opposition don ba wanda ya sai ce gwamna a ba wanda ya sai ce gwamna ya nuna gwamna ya tsa ko da anya yi abin da ba daidai ba domin za su yi amfani da shi na biyu shine maganan still maganan judicial council na bangaren shari'a wadda ake so ya dawo karkashin state duk wayannan abubuwan a irin wannan lokaci ba su ne abubuwan da ya kamata a mai da hankali a kai ba barin dauki ɗauki gefe da muka yi magana na child right act ɗazu iya da kyau a irin halin da najeriya take ciki da a ce a irin wannan lokaci cikin irin dokoki da za a yi a najeriya an dubi fuska da ya shafi makomar yara masu tasowar nan a yi dokoki a kai ita madam ta yi magana a kan irin yadda ake wa 'ya'ya mata fyaɗe ba 'ya'ya mata fyaɗe ake wa ba a yanzu a najeriya an kai ga 'ya'ya maza ma ana musu fyaɗe maza suna fyaɗe mata suna fyaɗe ana kama babban mutum namiji ya kama yaro ya masa fyaɗe ne ana kama mace babba ta kama yaro karami ta tusasa shi wurin amfani da shi don biyan bukatan kanta da makamantansu duk nan su su fyaɗe ne wanne yana ruguza martaba da kimar ɗan adam musamman matashi ko yaro to su waye ake wa abun marasa galihu ne in an yi fyaɗe wa mutum ɗari za ka samu casa'in da tara ‘ya'ya ne wadda ba su da makama ba su da galihu irin ‘ya'yan dai mutanen nan da aka yi magana wa'anda walau iyayensu sun mutu a sanadiyar wani mummunan eh, ta'addanci da aka yi ko makamantarsu kuma ita gwamnati babu wani tsari ba wata doka da gwamnati ta kai akan yadda za ta yi makoman wa'annan yara kamar yanzu idps da muke da su gashi na ana faɗa a maiduguri a maiduguri wanda suke IDP camps ana samun yara wasu suna musu ciki suna aikwan yaya shegu wasu ana musu fyaɗe wasu sun koma barace barace da talace talace suna zuwa ana samun su ana bata su wasu sun zama yan ta'adda don bayar da suka iya to wannan hakki ne na gwamnati a samu dokoki wadda za su ba da makoma ga irin wayannan mutane yanzu misali kwanan na samu flood wadda duk kashi casa'in cikin ɗari na wadda su suka rushe gonakin su ruwa ya cinye talakawa ne kuma nan shine iya abin da suka dogara da shi a kai zaka samu wani gidan ga daya wurin ba babansa ruwa ya rusa ya koma makaranta suna kwana a makarantun gwamnati yara sun koma makaranta da gama hutu an kore su a ciki ina zai je ɗansa ina zai je ina zai samu inda ya makale ya rayu ya taimaki 'ya'yansa ya taimaki kansa balle gona ya lalace gida ya rushe kuma babu wani tsari da gwamnatin nan ta kirkiro domin ko wani tsarin kundin tsarin mulkin ƙasa ya ce to idan mutum ya samu kansa a cikin wannan irin wannan al'amari iya da wani tallafi na musamman gidanka ya faɗi an yi an baka mayafi yi mai da shi ko gidanku ya faɗi an yi haɗa ku sha biyar an baku rabin buhun shinkafa to gaskiya kamar yadda shi barista ya faɗa gyaran kundin tsarin mulkin kansa ma akan zaɓi abubuwan da gwamnati da kuma 'yan siyasa suke da bukata ne ya kamata a maida hankali akan abun da ya shafi al'ummar ƙasa da ƙasar kanta amma dai su barista ta yanda da ana cewa da suke neman takara alif dubu biyu da ashirin da uku a wannan ƙasa Najeriya barista ina tabbatar maka ina tabbatar maka Najeriya ta gaba abin al'ajabi domin ina da abubuwan da na tsara wadda tunanin dan Najeriya ma bai taɓa zuwa kansu ba dan an yi su kamar maganar corruption har yanzu ba wanda ya dauko hanyar fatin corruption domin hana corruption sai ya samu dokar da ta hana corruption har yanzu kuma babu doka guda daya da za ta sa wadda zai corruption din ya ji tsoron yin corruption din sai dai ya ji tsoron in yi kana kama shi kar sunan sa ya ɓaci amma ba wani hukunci spelt hukunci da aka ce in an kama ka da corruption kai kansila ne kai eh, civil servant ne har kan shugaban kasa babu wani tsari da aka yi wadda an ce ba daga corruption din ka gudu ba za ka sake dawo wurin ba ba wani tsari da aka na dokan an kama ka da da fyaɗe wa ƴaƴan mutane ka musu fyaɗe ko mace ko namiji ba wani spelled out doka da tsarin hukunci da za a maka shi yasa har yanzu abun ya gagara kullum karuwa yake yi to barista tun da kai daga yau ka zama resource person dina tun naji kai wa kai rumbin ilimi ne akan harkokin doka za mu zo mu haɗa kai da irin mu ga yadda za mu kawo abubuwan da za su shafi rayuwar inganta rayuwar Najeriya Najeriya da 'yan Najeriya ta fuskan dokoki da ya shafi abubuwan da zai kawo sauyi da al'umma za ta ci moriyarsa amma gaskiya irin wannan abubuwan da ake magana yawanci sun shafi 'yan siyasa ne sun shafi gwamnati ne sun shafi bukatun wasu kalilan ne wanda ba su bi kashi biyar cikin ɗari na 'yan Najeriya ba. Thank you. <laughs> Eh. Eh, to zan haɗa waɗansu tambayoyin wuri ɗaya kamar menene ya kawo duk wannan tabarbarewa abubuwa da kuma tambayar da ya yi ko da yake ya fita akan magana haƙƙin yara ƙanana da sauransu yanda ba a kula da su gwamnati ba ta kula da su. To shi reno da tarbiyyar yara nauyi ne na al'umma gaba ɗaya. Sashi na ɗaya na tsarin mulkin Najeriya ya ce dole mu gina tsari na zamantakewa na girmama al'adunmu da asalinmu da tarbiyyarmu kuma sashe na 23 ya ce dole mu yi kokari mu yi abubuwa da za su gina mana da'a da za su gina da'a kuma sashe na 24 ya ce to in an gina da'an nan sai a yi gina ta ta wajen taimaka ma gwamnati to ruhin siyasar ne da ake da shi wanda yake bai daidai da al'adunmu ba bai daidai da addinanmu ba bai daidai da tarihinmu ba ruhin siyasar da muke tafiya da shi ta yanzu ruhin siyasa ne mun ɗauki tsarin siyasa na jari hujja ma'ana ka sa kuɗi domin ka farke riba a gaba shi ya sanya kamin ka tsaya takara sai kana da miliyoyi wasu jam'iyyun ma sai kana da sama da miliyan ɗari kamin ka iya a baka dama ka iya tsayawa takara maimakon a addinin mu an ce duk wanda ya ce ma ka bani shugabanci ka ko ba bashi ya kamata mai la'akari da waɗannan abubuwa kuma magana da ake da shi ta gina 'yan sandan jihohi ko 'yan sandan shiyoyi ko menene duka waɗannan abubuwa ne wanda yake siyasa ce aka shigo da ita magana ce ta yaro yana so ni ina so in ja wannan hada sai in sa yaro ya je ya taka agare shi don in samu dalilin shigowa tsakiya don in samu shiga hada wannan ba wai 'yan sandan jihohi suke so ba saboda me duk gwamnan da yake Najeriya a ƙarƙashin sashe na 153 sakin sashe na kadala mamba ne na majalisar tsaro mamba ne na hukumar 'yan sanda ta ƙasa kowane gwamna to me yasa a duk suna nan din ba su kawo ba kuma baya yiwuwa ka kirkiro da wata hukuma ma'ana 'yan sandan jiha ko 'yan sandan shiya idan baka gyara sashe na 214 zuwa 218 ba don nan ne duk hukumomin tsaro suke sai ka gyara tsarin mulki sai ka fito da majalisa tsaro ta shiya idan kuma misali ka ɗauki misali a matakun a matsayin misali wacce majalisun dokokin jiha za ta yi musu kasafin kuɗi da za su yi amfani da shi wajen gudanar da ayyukansu tunda majalisa ce ta shiya tunda kuma a doka bamu da wata hukuma ta shiya tsarin mulki bai yarda da wannan ba to saboda haka me ya sanya suna zaune zaune a wurin ba su kawo wannan shawara ba me yasa ba su kawo ingancin harkokin tsaro ba sai suka koma baya suka yi waɗannan abubuwa saboda haka duk wani abu wanda yake ya shafi ka kira shi na kabilanci ko ka kira shi na bangaren addini ko ka kira shi addini ma ana yaudarar mutane ne sashe na goma na tsarin mulkin Najeriya ya ce babu addinin jiha ƙasa amma kuma muna da hukumomin addinai na zuwa aikin ibada muna bada muna amfani da addinan wasu a matsayin kalanda tsarin ranakunmu da watanninmu da shekaranmu muna kuma amfani da wannan muna bada hutu ranakun addini to saboda haka tsarin mulkinmu ya ce kar ka kawo wani tsarin abubuwa na gwamnati ka danganta shi da bangaranci ko yare ko addini ko kuma ka danganta shi da wannan mace ne wannan namiji ina gangarowa a tambaye ki kakka danganta shi da wannan sashe na goma sha hudu da sashe na sha biyar da na sha shida da na sha bakwai da na sha takwas da na ashirin da ashirin da ɗaya da ashirin da uku da ashirin da hudu sun yi haramci akan duk wani bambanci da za a nuna na jinshin mace ko namiji na jinshin kabila da kake da ita ko na jinshin addini ko na jinshin bangaranci da kake tafiya da shi to 'yan siyasa suna amfani da wannan tsare-tsare a matsayin makami domin su samu jama'a idan ka cire jam'iyyar pdp babu wata jam'iyya a najeriya wadda a tsarin mulkin ta ko a tsarin mulkin najeriya aka yi magana shiya ma da ake magana shiyoyi guda shida dinnan ai babu su haramtattu ne babu su a dokokin najeriya jam'iyyar pdp ce ta bullo da wannan a shekara ta dubu da uku, don ta samu sauƙin raba mukami a cikin jam'iyyarta apc kuma na hawa ta rungumi abin ba tare da binciken cewa ba ya ma a doka ba lauyoyi da ke ciki ba su ilmantar da ita ba aka bi abin har ana tsare-tsaren ƙasa to abin da ya sa tsarin siyasa mu gaba ɗaya ya ki kawo mana magani a matsaloli na harkokin tsaro da matsaloli na harkokin tattalin arziki da matsaloli na siyasa da zamantakewa shine saboda tsarin siyasa da ake yi yana da gibi akan ma'anar siyasa. Da waɗannan bayanai na barista mai nasara Ibrahim Kogo Umar akan tsarin siyasar ƙasar zamu dasa aya a yau. Sai makon gobe zamu mu ɗora a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Madina Dauda ce ke sallama da ku. mu huta lafiya.